Shugaba Biden zai tattauna ta wayar tarho da Netanyahu kan kisan jami'an agaji a Gaza. Wasu sabbin hare-haren ta'addanci a Iran sun yi ajalin jami'an tsaron ƙasar da dama. 'Yan adawa sun kira zanga-zanga a Togo domin ƙalubalantar matakin ɗage zaben 'yan majalisar dokoki. Shugaba Joe Biden na Amurka da kasar sakataren ƙawancen tsaro na NATO Jens Stoltenberg sun buƙaci ƙasashe membobin ƙungiyar da su ƙara haɗa kansu don fuskantar barazanar rasha a daidai lokacin da ake cikin rashin tabbas a game da ɗorewar tallafin da washington ke baiwa ukraine daga nasa ɓangare ministan tsaron ukraine ya ce ba zai ci gaba da lallaɓar ƙasashen ƙungiyar ta nato ba kan buƙatar kiev wacce ba ta wuce makamai masu linzami samfarin patriot waɗanda ke taimakawa wajen kakkaɓo makamai to amma yiwuwar donald trump ya dawo wato fadar mulki ta white house da alama wani abin fargaba ne domin kan cikar wannan buri na ukraine domin kare kanta daga mamayar rasha ana sa ran shugaba joe biden na amurka zai tattauna ta wayar tarho a wannan alhamis da firaministan isra'ila benjamin netanyahu kan kisan jami'an agaji da ake zargin dakarun isra'ilar da aikatawa a gaza lamarin da ya fusata kasashen duniya a ranar 18 ga watan maris da ya shuɗe ne dai shugabannin biyu suka yi tattaunawa ta ƙarshe a kan rikicin gaza wanda kawo yanzu ya laƙume rayukan falasɗinawa sama da dubu talatin tare da haifar da barazanar barkewar yunwa a ɗan ƙaramin yankin na falasɗinu a baya-bayan nan dai alaƙa ta fara tsami tsakanin amurka da isra'ila lamarin da ke da nasaba da ƙauracewa ƙuri'ar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kan tsagaita wuta a gaza da washington ta yi sannan kuma da matakin Netanyahu na kutsawa rafa ta ƙasa da fadar White House ta ce na da matukar haɗari. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam guda biyar a Isra'ila sun shigar da ƙarar gwamnatin Netanyahu a gaban kotun ƙasar domin a yi mata matsi don ta ba da damar shigar da ƙarin kayan agaji zuwa zirin Gaza na Falasɗinu wanda yaƙi ya ɗaiɗaita. a yayin zaman sauraron shari'ar da aka yi a wannan alhamis kotun ta yarda cewa da akwai karancin kayan agaji da ke shiga gaza sannan kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da suka shigar da ƙarar ta shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa na fp cewa kotun ta buƙaci wakilan gwamnati da su kawo mata da cikakkun bayanai kan adadi da kuma lokutan da kayan agaji ke shiga gaza wato ɗan ƙaramin yankin na palestino kafin ranar goma ga wannan wata na afrilu. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. aƙalla jami'an tsaron Iran goma da 'yan ta'adda goma sha takwas sun sheƙa lahira sakamakon wani hari da aka kai a daren jiya wayewar yau Alhamis a kudu maso gabashin ƙasar a kusa da iyakarta da Pakistan da kuma Afghanistan. Wannan hari da ƙungiyar Jaish al-Adil ta ɗauka wato ta ɗauki alhakin kaiwa shine mafi muni da Iran ke fuskanta tun wanda ya yi ajalin 'yan sandanta goma a watan disamban bara a lardin sistan baluchistan inda ake ɗauki ba daɗi tsakanin jami'an tsaro da 'yan wato da tsirarin 'yan tawaye maharan sun kai harin ne a cikin dare a sansanin dakarun juyin juya halin musulunci da ke birnin rask da kuma wani ofishin 'yan sanda da ke birnin wato shaban har mai tashar jiragen ruwa. a cikin wata sanarwa ta gidan da wato da gidan talabijin ɗin iran ya watsa a tsakiyar wannan rana ya ce kawo yanzu ƙura ta lafa yayin da pakistan ta yi allah wadde tare da nuna damuwa kan karuwar hare-hare da ta siffanta da na rashin imani da ake kaiwa a yankin a baya-bayan nan jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin fararen hula da dama a togo sun kira a wannan alhamis da a gudanar da zanga-zangar kwanaki uku domin nuna rashin amincewa da matakin ɗage zaben 'yan majalisar dokoki da na shiyoyi a daidai lokacin da ƙasar ta fada cikin turka siyasa tun bayan amincewa da sabon kundin tsarin mulki. wannan kira na zuwa ne kwana guda bayan wato sanar da ɗage zaɓukan da aka shirya gudanarwa a ranar 20 ga wannan wata na afrilu da gwamnatin ƙasar ta ce ta yi da nufin baiwa majalisar dokoki damar sake karatun sabon kundin tsarin mulkin kasar da aka yi wa gyaran fuska abin da ya fusata 'yan adawa da kungiyoyin fararen hulan na togo shine rashin tsayar da wata rana domin gudanar da zaɓukan sannan kuma suna zargin gwamnatin kasar da yunkurin samar da sabuwar doka wacce za ta bai wa 'yan majalisar dokoki damar naɗa shugaban ƙasa. tun shekarar 2022 an haramta yin zanga-zanga a togo da ke yankin yammacin afirka bayan wani hari da aka kai a babbar kasuwar birnin lome lamarin da ya ajalin jami'in ɗan sanda ɗaya to karshen labaran kenan a halin yanzu Tage da Muhammad tijana san da labaran duniya zagayen farko. DW harkokin yau. To a cikin harkokin namu na yau nan gaba muna tafi da abu namu da dandalin matasa sama mu je jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da aka naɗa mace ta farko a matsayin prime minister amma bari fara da jigon rahotannin na wannan yammaci iyaye da ɗalibai a najeriya na ci gaba da bayyana rayuwarsu mabambanta bayan da shugaba bola ahmad tinubu ya rattaba hannu kan ƙudurin dokar nan da za ta ba da dama ga ɗalibai na manyan makarantu a ƙasar samun lamunin kuɗi domin yin karatu yayin da wasu ke bayyana shakku kan sharuɗan da aka kindaya na samun kuɗaɗen lamunin wasu kuma na bayyana fatan samun rancen kuɗin don samun sauƙin matsalolin karatun daga maiduguri ga rahoton wakilinmu alamin suleiman muhammad Matakin samar da lamunin kuɗi domin sauƙaƙe karatu ga ɗaliban manyan makarantu na ɗaya daga cikin alkawuran da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya yi wa 'yan Najeriya a lokacin yakin neman zaɓe. Manufar samar da kudaden lamunin shine sauƙaƙe karatu ga 'ya'yan marasa ƙarfi ganin yadda yawanci ke kasa biyan kuɗin makaranta musamman yadda manyan makarantun a baya-bayan nan suka tsawwala kudaden karatu da ya tilasta wasu da dama barin karatu baki ɗaya bayan bibiyar dokar da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya rattaba wa hannu domin fara aiwatar da ita iyaye da ɗalibai sun bayyana ra'ayoyinsu mabambanta duk da cewa dukkaninsu sun ce shirin yana da kyau kuma zai taimaka wa ɗalibai waɗanda iyayensu ‘yan rabana ka wadata muni Fatima Muhammad da Aladi Yakubu ɗalibai ne a jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto a cewar su suna matukar buƙatar wannan tallafi a wannan lokaci. Ana neman tallafin nan gwamnati da taimaka mana domin zai taimaka mana wajen samun abubuwan karatu ko sauƙin zuwa makarantar ma na karatu da sauran wasu hanyoyi. Gaskiya in zai ba mu kuɗin ya taimaka sosai tunda yanzu mutane ma gawa Sai dai Abubakar Abdulmumini Salihu na Jami'ar Umaru Musa 'yar Aduwa da ke Katsina na ganin shirin yana da kyau amma sharuɗan da aka gindaya sun yi tsauri musamman ma ga ɗan talaka. Akwai wasu hanyoyi da aka ce ɗalibai dole sai sun bi domin samun wannan bashi duba irin zuwa ga garin su ɗinka wanda za su tsaya ma ɗinka samu bashi wasu qualifications da ake bukata wanda dole sai ka yi nasu sannan ka samu wannan dokoki na tsarin samun wannan bashin za a ga akwai inda ɗalibin ba kowa ne yake da wannan karfin da zai samu inda za su tsaya mishi domin samun wannan bashin ba Shi kuma Ibrahim Inuwa Mustapha daga Jami'ar Maiduguri neman gwamnatin tarayyar yayi ta sauƙaƙe hanyoyin da ɗalibai za su mori wannan shirin. Tsari ne mai kyau kuma muna maraba da shi. amma dai muna neman gwamnati ta sassauta yadda kowane ɗalibi zai iya samun wannan bashin. Sannan muna neman gwamnati kuma ta nemi yadda za ta fito mutane da abin yi ta yadda sun gama karatun za su iya samun hanyar da su iya biyan ta wannan kuɗaɗen. Ga Ismail Isa na Jami'ar Umar Musa 'yar Aduwa da ke Katsina me zai hana a bada kuɗa kuɗaɗen kyauta maimakon bashi da babu tabbacin hanyar da za a iya biya. Muna kira ga gwamnati idan dai har wannan doka ce za ta sanya ko kuma za ta iya sanya hannu a matsayin bashi to bai wuce a ce za ta iya taimaka ma ɗalibai ba da waɗannan tallafin kuɗi zamana cewa kyauta ne domin rage wannan tsadar rayuwa. Yawanci iyaye da na tuntuɓa sun ce suna maraba da wannan shiri kuma zai taimaka musu duk da cewa akwai abubuwan da suka ɗaure musu kai dangane da shirin. Honorable Yusuf Haruna wani mahaifi ne a Gombe da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Mu ɗauka ma an samu bashin an yi karatu ta ya za a biya wannan bashin yanda za a zo biyan bashin nan sai yaro ya samu aiki ne idan sai ya samu aiki ne kenan to ya zama duk wanda ya ci bashi zai samu aikin gwamnati saboda ko wanda sun yi digiri da kuɗin su suna nan suna zaune babu aiki yanzu haka dai ɗalibai da dama sun ce za su mika takardun neman lamuni na kuɗin karatun in lokaci ya yi inda suka yi fatan siyasa ba za ta shiga ciki ba kuma masu ido da kwalli ba za su mamaye abin ta yadda ɗan talaka ba zai mori shirin ba alamin suleiman muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya. Tuni dai masana da sauran al'ummar gari suka fara tsokaci akan wannan sabon tsari da gwamnatin Najeriya ta bujuro da shi. Daga nan bon tawayar tarho na tantaba farfesa tukur Abdulkadir mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Inda ce wannan tsari babu wani alfanu a cikinsa face ɗaure ɗaliban da igiyar zato. Ƙungiyoyi da dama irin ƙungiyoyi namu na da masana da yawa malamanmu suna nuna kalubale da ke tattare da wannan tsari na ɗaya dai kasashen da ake so a koyi da su musamman ƙasar amurka tsari ne wanda yake yana ta baibaye mutane da duk wanda ya karɓi wannan bashi wani tsari ne na ƙangi da na bauta saboda haka ba abin yabawa ba ne ba gwamnatin tarayya ya kamata ta fito da tsari kuma akwai hanyoyi da dama gwamnatocin jihohi da na tarayya dole ne su zauna su fito da tsari na ba ma talaka da sauran mutanen da ke cikin ƙasa ilimi ba tare da an fito da tsari na bashi ba ina ayyukan yake da za a samu ayyukan da za a yi a biya bashin ɗalibai da suka gama shekaru goma sha da suka wuce suna nan hayo babu aiki. Farfesa babu ruwa a cikin bashin nan ba ka ganin kamar wata hanya ce domin ta taimakon ɗaliban. Shin kuɗaɗen nan in dai na ƙasar nan ne tunda kuɗin na mutanen Najeriya ne na gwamnatin tarayyar Najeriya ne. Maimakon a bada bashin nan kamata ya ba mutane dama su yi karatu ilimi kamar yadda su ma wanda suke mulkin ƙasar su ma a baya suka amfana da ilimi na jami'o'i kyauta suka amfana ya kamata shi ma mutumin ɗan Najeriya ya amfana da wannan ilimi ba sai ya shiga ƙangin. bashi kamar yadda aka ƙasa take cikin ƙangin bashi ba bai kamata wannan ba tsari ne da ke kawai ƙara tabbatar da yanayin jari hujja da kuma ƙara tsunduma ƙasa cikin matsaloli musamman lokacin da matashi ya tashi ya gama karatu ya yi wa ƙasa hidima sannan kuma a waye gari kuma ba da abin yi. Ba za a yi la'akari da irin matsin tattalin arziki ita Najeriya ke fuskanta ba da masu sauran ƙasashen duniya ba za a yaba mata da wannan hoɓɓasa da Idan muke la'akari da irin satan dukiyar da ake ma ƙasar nan kar ka manta akwai wanda ake ma'aikaci kwara ɗaya fa ake zarginsa ya yi da ciki da sama da naira biliyan ɗari kada ka manta muna ji muna gani fa inda ake ɗau ake ake gurfanar da shugabanni ko gwamnoni ko tsofi ministoci ko shugabannin ma'aikatu sun saci biliyoyin nairori babu abin da zai sa ƙasar nan ta shiga cikin halin da take ciki abin da zai sa ta fita shine idan aka mai da dukiya ta zama amana muddin ba a kawo ƙarshen rashawa da cin hanci ba ba wani abu da zai kai mu gaci. Allah ya ma ƙasar nan arzikin da talaka zai amfana yayi karatu cikin sauki ba tare da ya shiga cikin wani kunci na bashi ba ba tare da kuma ainihin ya shiga wani tararrabi na mai mako masa bayan ya gama karatun ba. To farfesa tun da ka nuna wannan tsari kamar ba shi da wani alfanu ga ci gaban ilimi da kuma matasa a Najeriya. A shawarce kai a ganin ka ya ya kamata a amfani da tsarin ai ka san idan mutum ya bijire ma tsari kuma ka zo ka ce za ka ba da shawara akan yadda yake to ka da walwala kenan ai tunda ni ban yi imani da tsarin ba kuma na san mafi yarin malaman mu. da sauran ainihin masana harkokin ilimi ba su yarda da wannan tsari ba kamata ya gwamnatin najeriya ta canza wannan tsari ta fito da tsarin tallafawa jami'o'i da kwalejin kimiyya da fasaha hukumar tara harajin ilimi a ƙara ƙarfafa ta hanyoyi da ake na satar dukiyar mutane a daina yi kuma a daina barin kowa ya ya saci dukiya ko shugaban jami'a ne shi ko shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ne ko kuma ɗan majalisa ne na tarayya wanda ke kwamitin ilimi ko kwamitin da ke sa ido akan hukumar tara harajin ilimi da a hukunta su a tona asirin su a kuma bayyana wa mutane cin amana da suke mutanen kasa Allah ya mana arziki idan aka daina rashawa da cin hanci aka daina mai da dukiya ta zama ganima shugabanni da kuma masu aiki a duk inda suke suka mai da aiki na amana ne ina ganin babu yadda za a ce talaka ba zai samu ilimi ingantacce ba bayan da za a asibitoci ba za a samu magunguna ba babu yadda za a ba za a tunkari matsalar lafiya ko matsalar ainihin aikin gona ko kuma matsala da ya shafi ci gaba na masana'antu gaba ɗaya ba. a tukur abdulkadir kenan na jami'ar jihar kaduna da ke tarayyar najeriya kuma da shi ne muka kawo ƙarshen jigon rahotanninmu na wannan yammaci. matakin hukumar ta ce fina-finai da ɗabi ta jihar kano na dakatar da yin fim mai nuna halayyar daba ko amfani da makamai kuma 'yan daudu na ci gaba da janyo martani daga masana da masu fashin baki matakin da hukumar ta ɗauka ya biyo bayan yadda ayyukan 'yan daba ke ƙara zama wani babban ƙalubale a birnin kano hatta kai wasu mutanen na zargin cewa yawan nuna fina-finan hausa da ke bayyana ayyukan 'yan daba ne ummul aba'isin ta'azzarar matsalar har ma masana ke sukar tsarin daga kano wakilin nasir salisu zango ya aiko mana da rahoto a kai Shugaban hukumar ta ce fina-finai da ɗabi'i ta jihar Kano Malam Abba Almustapha ne ya sanar da wannan mataki inda ya ce hukumarsa ta haramta ci gaba da nuna duk wani fim da aka nuna ayyukan 'yan daba a cikinsa. Haka kuma an haramta tantance duk wani fim wanda aka nuna harkokin 'yan dauda a ciki. Ya kuma ce sun ɗauki matakin ne biyo bayan shawarwari da suka samu daga mutane. ake ta samu ne daga gurin al'umma kuma wannan hukuma tana ba wa al'umma abin da suke so ne abin da suke bukata mun samu korafi korafin abin da yake damun al'umma jihar kano musamman yanzu harkar da ce kuma ko mun ki ko mun so za a ga cewar fina mu ko dan yaya suna dan tasiri wajen nuna mawa wasu yaya ake yin dabar To amma ga manazarta wannan mataki ba shi da tushen kamawa. Farfesa Abdalla Uba Adamu manazarci ne akan fina-finan Hausa. ya ce babu yadda za a yi a alakanta ayyukan 'yan daba da fina-finan hausa tuntun aka soke wannan cewa ba haka bane dalilin da yasa saboda dan adam ba dabba bane dan adam yana da tunani ya san abin da ya dace ya san abin da bai dace ba tunanin cewa wai mutane za su kwaikwayi abin da aka gani a fim dan a aiwatar ba haka bane saboda haka ba za ta yiwu a ce wai an hana daudanci da dabanci a fim ba gudun kar yara ko mutane su gani su kwaikwaya wannan dai a nazarce ba haka bane ba za ta yiwu ba mutane ba sa kwaikwayon abu dan sun gani a fim inda haka ne a ce wai an ga abu a fim ne ake kwaikwaya ake yi to da yanzu mun zama barayi. To ko 'yan dabar sun aminta da cewa daga fim suke koyan ɗabi'ar? Kaɗibi Dungus matashin ɗan daba ne ya ce ko kaɗan babu ruwan biri da gada. a wallahi ba wani maganar wani fim ɗin hausa wannan harkar da ake yin ta fiye da shekara hamsin ma ana yin ta a garin nan a kawai sa kai ne in mutum ya ga zai iya yayi allah wani kuma rainin hankali ne ba zai ɗauka ba ko ba haka ba ita ma fauziya di suleiman guda daga cikin marubuta shirin daɗin kowa wanda shi ma ake nuna wani abu na daba a cikinsa ta ce tarbiyya dai daga gida take farawa shi fim ai asali ma kamar wani abu ne da ake gani ake kwaikwayo to kaga wani zai iya koya wani abu da zai gani a fim wani kuma ba zai koya ba amma ni gaskiya abu da na fi yarda da shi shine ita tarbiyya kullum daga gida take faruwa idan mutum ma ya samu tarbiyya ya samu training a gida akwai irin fina-finan da za a bar shi ya kalla akwai kuma wanda za ga cewa wasu ma suke aikata wasu abun ba ma sa kallon fim din harkar daba ana yin ta ta unguwanni da unguwanni faɗan daba ba sabon abu bane ba amma abu ne mai kyau idan aka ce gwamnati ta zo da wani abu za ta dau mataki akai shi kuwa dadi hikima da aka fi sani da abale wanda jarumi ne da yawanci yake fitowa a dan daba a cikin fina-finan na ya ce zai bi diddigin maganar daga bisani ne zai bayyana matsayinsa ko za a fafata a yanzu eh, babu abin da zan iya cewa zan ji jiyo abin from the root to daga nan ma idan da shayin da zan iya fifitawa insha Allah sai in ka sai in dugo sai a fafata wani abu da ke bada mamaki dangane da matakin hukumar shine matakin dakatar da fim mai dauke da daudu wanda wasu ke ganin nishadi ne da barkwanci amma shi ma an haramta shi don haka nema mutane da manazarta ke cewar idan an hana daba ne saboda ana kwaikwayon dabar to shi ma daudin kwaikwayonsa ake yi a gari nasir salisu zango dw hausa daga kano najeriya a karan farko a tarihin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo an naɗa mace a matsayin firaminista wato judy Suminwa tuluka sai dai sabuwar firaministar za ta hau kan madafin iko ne a daidai lokacin da rikici ke ƙararin caɓewa a ƙasar ta gabashin afirka mai arzikin albarkatun karkashin ƙasa fauziya dauda ta duba mana irin ƙalubalen da ke gabanta ga kuma rahoton da ta haɗa. Naɗin na Judith Suminwa Tuluka a matsayin Prime Minister mace ta farko a ƙasar tun bayan da ƙasar ta samu 'yancin kanta a shekarar 1960 na zuwa ne watanni uku bayan da aka gudanar da zaben shugaban ƙasar wanda ya baiwa shugaba Felix Tshisekedi damar yin tazarce. Tuluka da ke zama tsohuwar ministan tsare-tsare ta ƙasar masaniya ce kan tattalin arziki da kuma tsimi da dabara hakan ya sanya 'yan kasar musamman ma mata suka nuna gamsuwarsu kan naɗin nata inda suke ganinta a matsayin gogaggiyar 'yar siyasa ga ɗaliba sifora wami ta ce wannan dama ce da mata suka daɗe suna nema domin yin gogayya da abokansu maza C'est une ta ce ina da tabbacin cewa za a samu sauyin al'amura akwai maza da dama da ke ganin cewa mu mata ba za mu iya ba sai dai wannan babbar dama ce da za mu nuna musu za mu iya yi fiye da su wasu kuwa na ganin cewa wannan mukami babban kalubale ne ga tuluka domin tana da bukatar ta cike dukkanin wani gibi da aka samu a baya antomis mangayya ma'aikaciyar ilimi ce Ta ce, ta kasance babbar misali a gare mu saboda wannan shine karon farko akwai bukatar ta jajirce domin ganin ta shimfiɗa mulkin da ya fi na wanda ta gada akwai bukatar ta aiki tukuru domin nuna cewa mace na iya zama kallabi a tsakanin rawuna. la To sai dai kuma babban aikin da ake gani yana gaban sabuwar Firayim Minister shine halin rikici da kasar da ke makwabtaka da Rwanda ta fada, inda fada ke kararin cabewa a tsakanin mayakan kungiyar M23 da kuma dakarun kasar ta Congo. A makonnin baya-bayan nan an ga yadda rikici ke tunkarar birnin Goma, inda mayakan ke da iko da wasu ƙauyukan. Wannan lamari